wata nawa mage take yi da ciki kafin ta haihu ni mutum ce na san muna yin wata tara zaki shiga da koko zaki amsa a matsayin mu na mata muna yin wata tara mage ma wata tara kamar ya mage wata wata tara shiga shiga mage na ban taba gaya min tana da ci mana a'a sali ni fa ba na son irin wannan zo zo shiga shiga shiga hmm. Hmm. wata hudu suke yi kin taba zama mage ne ke uwar mage ce waje to shike amma ta za in san wata nawa mage ke kamar yaya ba za ki sani ba mage na da na taba yi Allah sarki kamar namiji ne Like, <laughs>